ask 247. Please download ask 247. ask 247 in kuna son dariya don Allah don annabi ku yi downloading ɗin ask 247 dariya maganin lafiya maganin lafiya ni sunana senator sunday yana cewa download ask 247